Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Kwamitin ceton kasa na CNSP ya kafa wani asusun zumunci domin yaki da ta'addanci da matsalar tsaro a mu da ƙarin bayani. Ƙungiyar Rotab da ke kare albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta shirya wata muhawara a ranar jiya kan jagoranci na yanzu na albarkatun ma'adanai a ƙasar mu ta Nijar. A cikin shirinmu na musamman za mu je da ku domin jan tarihin birnin Sai tare da mai martaba sarkin Sai Alfaize Saidu Isa. Tuma da yanzu ga labarin naku daki-daki wani asusun musamman aka kafa kamar yadda dokar kuɗi ta ce domin tattara kuɗi da za su taimaka wajen karfafa tafiyar da ayyukan soja na yaƙi da ta'addanci da matsalar tsaro a ciyar cnsp wannan asusu zai taimaka ta hanyar wasu 'yan kuɗaɗe daga wasu ma'aikatu kamar naman fetur daga kuɗin da arsaf take tattara daga kuma wato gudanar da daga wajen gudunmuwar al'umma bisa sa kai da kuma wajen kamfanonin gwamnati masu zaman kansu furoje da kuma ƙungiyoyin ci gaba. ma'aikatar majalisar eh, dokoki niger ta soke kwantaragin wasu ma'aikatanta 'yan kwantaragi a cewar wata sanarwa wannan soke kwantaragi na da nasaba da halin da ake ciki na rushe majalisar dokoki bayan jin mulkin ranar 26 ga watan julin shekara ta 2023 a cikin sanarwar hukumar eh, ta bayyana aiwatar da aya mai lamba tara layi na biyu na kwantaragin da ke hada ma'aikata da majalisar dokoki kuma wannan mataki zai fara fara aiki daga ranar 1 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. kalubale na yanzu na albarkatun ma'adanai cikin yanayin da sake alƙiblar jamhuriya shine taken dandalin ƙungiyar rotabu da ta shirya a ranar jiya a yamai ciroma aisami daraktan furojen rotab ya yi wa maro madandini suleiman ƙarin haske Euh, Manufofi kala biyu ne suka samu ka ɗora wannan muhawarar. Na farko a nuna yadda lamuran suke gudana zuwa yanzu. A bangaren da ya shafi jagoranci a fannin haƙar ma'adinai a Nijar. Musan a ina aka kwana. A jimilce dai a san menene matsayin jagoranci a fannin haƙar ma'adinai a Nijar. Manufar mu ta biyu ita ce ba da shawarwari, tattaunawa da nuna wasu hanyoyi waɗanda za su iya ba da taimako wajen kawo gyara na jagoranci a fannin haƙar man fetur da da ma'adinai a mu Yanzu lokaci ne na kawo gyare-gyare na karɓar 'yancin kanmu. Kenan fannin haƙar ma'adinai na daga cikin fannonin da ya kamata a ce wannan 'yancin kai ya shafa a kaf ilahirin ababen da suka shafe shi. Wannan shi yasa ƙungiyar Rota ta tsara wannan muhawarar ta 'yan ƙasa wacce ta shafi kowa kuma ta samu halartar 'yan jarida da dukkanin masu hannu a fannin haƙar ma'adinai. Nijar na cikin takunkumin kungiyar yawo tun ranar 26 ga watan Julin shekarar ta 2023 a cikin wata sanarwar kungiyar Mujedek ta bayyana cewa matakin yawo na ƙara raunata zaman jituwar al'umma. Kungiyar kuma ta yi kira ga CNSP da ta bada kariya ga 'yan ƙasa da kuma tabbatar da zaman lafiya. Abu Zaidi Sanusi Abdulaziz, daraktan zartara na Mujedek a cikin rahoton Rahinatu da kuma Grass. Mun ja hankalin kungiyar Sedeyawo cewa tana cikin fargabar dagula cuɗayya tsakanin al'ummomin yankin ƙasashen Afirka ta yamma. Don haka mun kira ga shugabannin ƙasashen Sedeyawo su sake duba matakin da aka ɗauka domin rage raɗaɗin wahala da al'ummar Nijar suke ciki. Sannan mun kira ga CNSP ta yi sulhu da Sedeyawo. Muna son CNSP ta ɗauki matakin tabbatar da tsaron al'umma da duki. nakiyoyinsu a duka cikin faɗin ƙasa. Nijar ƙasa ce mai cikakken iko muna da duka arziki a samu waɗanda za su samar mana da hanyoyi domin wannan arziki ya amfani al'ummar ƙasa. Muna da arzikin rana da ƙarfe uranium ya kamata mu samu 'yancin makamashi a yi yanda al'ummar Nijar za su samu kayan aiki su sarrafa kayan su yi amfani da su har ma su fita da su waje. jihar sai da ke kudu maso yammacin nijar yanki ne mai damshi kuma da ke samun ruwan sama sosai sai dai wannan shekara jihar na fama da karancin cimakar bisashe a cewar musa hamidu daraktan kiwo na jihar da ke bada karin haske kan wannan matsala a cikin rahoton wakilinmu na musamman sumana amadu Al'amarin kiwo kamar kowace shekara bana ma an samu girbi amma bai danganta da al'amuran damuna ba abin ya shahar rashin ciyawar dabbobi saboda hilayen da ke da kwai dukkansu sun zaizaye sun lalace ciyawa ma ba ta iya hutuwa kansu kuma gashi ko da yaushe dabbobin na nan gurin 'yan ƙananan ciyawoyin da suke hutuwa ba sa ma isar dabbobin kuma cikin ƙanƙanin lokaci duka hesi laƙume ta abin da dai ke taimaka mana a nan shine ciyawar da ake samu a dajin tammo inda dabbobin ke zuwa kiwo lokacin damana makiyaya masu kai da kawo an daktar da su a birnin kwane a kan iyaka da najeriya wannan matsala ta faru ne a wannan shekara dalilin rufe iyakoki bayan takunkumin da yawo kan nijar matsalar da na ta da hankalin makiyaya a cewar shugaban kungiyar makiyaya ruben da ke birnin kwanni gobe haɗo a cikin rahoton asumana musa arzika muna da wata kungiya da aka ce sai da yawo ta ƙasa da ƙasa to akwai rajajeniya tsakanin ƙasa da ƙasa to yanzu wannan rajajeniya benin da najeriya sun liƙe hanya ba a shiga ba a hita to makiyayan da sun ka dawo duka suna nan bisa iyaka babu mai shiga ba shiga ba hita kasu ne kuma dabbobi da aka ɗauka ana kai Najeriya ko Benin kuma yanzu wannan abu babu shi yanzu in ka shiga kasuwannin na waɗanga namu ga dabbobi amma babu masu sayi matsala kiyo kenan kenan shi makiyayi wanda ya saba da yawo wannan ya shiga nan ya hita nan kenan matsala ce gare shi kuma daji babu komi ciyawa ba ta yi ba sosai kuma har yanzu dajin kiyo babu shi can azawa inda adda dajin kuma can ma wani wuri bai samu ba kuma akwai yan ta'adda can masu amshe ma mutane dabbobi su kashe su kora su sa jangali kuma kuma can babu daɗi. albarkacin ranar rigakafin haɗurka ministar ayyukan jan ƙaita nijar madan aisa lawan wandarama ta jaddada mummunan tasirin takunkumin sai da yawo kan Nijar tare da tsananta kalubalen jin kai musamman ma ambaliya da take tsananta tare da sauyin yanayi alkaluma suna tada hankali tare da ambaliyar da ta shafi dukkan yankunan ƙasa tare da janyo asarar rayuka da lalata gidaje da batar da kashe dabbobi da lalata gine-ginen gwamnati na ilimi da kuma na kiwon lafiya a jimce mutane fiye da dubu ambaliyar ruwan ta shafa tare da mutuwar mutane 51 a cewar ministar bayan rufe iyakoki tsakanin nijar da benin bayan jin mulkin ranar 26 ga watan juli sufuri ta ruwa ita ce hanya mafi sauki yaya direbobi suke samun jigilar kayayyakinsu daga malambilu zuwa yamai kuma cikin wani yanayi ne masaurari yahuza abdu da kuma wato mai kwalokwalo da kuma abdurrahman amadu mai sufuri a cikin rahoton rafika a atayar Kayan daga Benin suke zo mana amma kan hanya akwai wata boda da sojoji ne ke da kwai. In jirgin ya zo suna bincike shi ne baki daya. In ba su ga wani kayan da za su kama ba sai a huce da su. Duk kayan da suka dace a auna suna auna su ne sannan kuma sai su wuce da sosai. Daga nan sai jandarmomi su kuma su duba sannan ga 'yan sanda haka zalika da sarki. Shi iko abin da baya so ka kiyaye shi. In ka tashi daga Malamville zuwa Bumba da karhe shida na maraice ba ka samun wucewa. sai dai kuma shidda na sahi. Mu yamai ne muke kai kayan, nan muna samun sauƙi ne don haka ne muka kawo su nan. a mota muke ɗaukar su mu kai su ya mai mu motocinmu karfe goma sha biyu na dare ne ba a bari su wuce idan muka tashi kwanaki biyu muke yi a hanya abubuwan da ake kawowa ba su da matsala shinkafa da mai da tumatiri ne aka kawo. Walawalar cin kofin Afirka ta shekara 2023 karo na 34 da aka da shiryawa daga ranar 13 ga watan Janairu zuwa 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2024 a Cote d'Ivoire ya gudana a ranar a ranar jiya a Abidjan, Cote mai karɓar bakunci na cikin rukunin A za ta karawa tare da Najeriya a cikin wannan rukuni akwai Gine Ecuador da kuma Gine Biso. Rukunin B na kunshe da Masar, Ghana, Cape Verde da kuma Mozambique, Senegal mai rike da Kambu za ta kasancewa tare da Kamaru cikin rukunin C tare da Gine da kuma Gambia. algeria na cikin rukunin d tare da burkina faso mauritania da kuma angola sannan rukunin a na kunshe da tunisia mali afirka ta kudu da namibia sannan ƙarshe rukunin f na kunshe da morocco rdc congo zambia da kuma tanzania To yanzu sai rahotonmu na musamman jihar Saye na kan gabar kogin Isa a kilomita 160 daga kudu maso gabashin Tilaberi da kuma kilomita 50 daga kudu maso gabashin Yamai. Birnin an kafa shi ne a karni na 18 a karkashin jagorancin wani malami Bafilatani dan asalin Mali yaya aka kafa Saye. Sarakuna nawa suka rike masarautar musaurari mai martaba sarkin Saye Alfaize Saidu Isa Alhassan hamma gawo a cikin rahoton wakilarmu ta musamman rafiki a tayar. wane ne ya kafa jihar sai kuma me yasa aka sa sunan sai sai mayo ga sintin da sunan sai inda ya samo asali da farko dai zan fara da cewa alfa muhammad jabbo waliyi ne da ya fito daga deng a cikin mali a cikin tafiye-tafiyensa duka ya yi su ne wajen yada addinin musulunci da ya zo sayi yana kan hanyar wucewarsa ya kwana da ya tashi sai ga babu sa'a wucewa gaba sai suka tsaya a nan shine ma'anar sayi ya yi shekaru tara a rayuwarsa a sayi malami ne da bai da wani aiki sai malanta bayan rasuwarsa ne sai babban ɗansa bubakar cewa da modibo ya gaje shi ya yi shekaru 26 sai kanansa abdurrahman ya yi shekaru goma sha biyu sai kanansa mulai ya yi shekaru biyu sai kuma kanansa ya shiga mai suna abdul wahidu ya yi shekaru shida daga nan ne sai saliu ya yi shekaru bakwai 'ya'yan malamin su biyar ne waɗanda suka yi sarauta sannan sai amadu suturu ya shiga ya yi shekaru takwas sai abdulwahabi jikan malamin ya kama ya yi shekaru biyu bayan wannan kaka wahidu ya yi shekaru goma sha shida. Bayan shi sai Modibo Jabiri ya kama ya yi shekaru hudu, sai Hassan Hamma Gawo ya yi shekaru talatin da takwas, sai ɗansa mai suna Abdul Salami ya kama ya yi shekaru ishirin da shida. Bayan shi ne sai amadu Isa, jikan Hassan Hamma Gawo ne, ya kama ya yi shekaru goma sha tara. A shekara dubu da ishirin ne ni kuma na kama. 2020 a bandano a horo. Zuwa wannan rana sarakuna nawa ne suka yi sarautar sai? An samu sarakuna goma sha biyu ni ne na sha uku cewa da Saidu Isa Hassan Hama gawo. Wallahi tarihin yana da yawa amma kowa ya san sayi ya san ta yi fice sosai a fannin addinin musulunci. Duka waɗanda suka yi jagorancin wannan garin ya girku ne akan musulunci har zuwa yanzu. Ba mu da wasu al'adu da suka wuce na musulunci. Studio To yana gani duka-duka da wannan rahoto na, musamman na birnin sai muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu lokaci ya kusan kusanye domin barko da Kariman Hasimi Gruza da zai gabatar muku da labaru da harshen zaurmanci kafin sana a ci gaba da sauraron Sido Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.